بسم الله الرحمن الرحيم دار المختصر للنشر والتوزيع تقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا باللغة الهوسوية شيفير تفسير تنظر القرآني كي قباتر تكايتتشن تفسير القرآني أجيكين صوتي سورة اللقمان أنسى وكرد إتا أمكا دقمان فوبين سورة أمرني دبين هكمر دا القرآني يكون دا سورة روا أكن بجري متا Tafsiri Alif Lamin, Alif Bayanin irin waɗannan haruffa ya gabata a farkon suratul Baqara Tilka ayatul kitabil hakim Waɗannan ayoyi da aka saukar maka ya kai wannan manzo ayoyi ne na littafi da yake magana cikin hikima هدى ورحمة للمحسنين kuma shirya ne da jin ƙai ga waɗanda suke kyautata ayyukansu ta hanyar tsayuwa da haƙoƙin Ubangijinsu da haƙoƙin bayansa. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون waɗanda suke yin sallah a cikin mafi cikar siffa kuma suke bayar da zakkar dukiyoyinsu suna masu sakankancewa da abin da yake a lahira na tashi bayan mutuwa da hisabi da lada da ukuba. أولئك على هدى rabbihim wa ulaika humul muflihun. waɗancan masu siffantuwa da waɗannan siffofin da aka ambata suna kan shirya daga Ubangijinsu kuma su ne masu rabauta da samun abin da suke nema da nisanta da abin da suke jin tsoro yayin da Allah ya ambaci siffofin masu kyautatawa sai kuma ya ambaci siffofin masu munanawa ya ce ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين دقتك cikin akwai irin su Nadir ɗan Harith, waɗanda suke zaɓar zantuka masu shagaltarwa domin su kawar da mutane da waɗannan zantuka daga addinin Allah ba tare da ilimi ba, kuma suke ɗaukar ayoyin Allah ababen izgili suna izgili da su, masu waɗannan siffofi suna da azabar ƙasƙanci a lahira. واذا تتلى عليه اياتنا ولى مستكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم idan ana karanta masa ayoyinmu sai kaga ya ba da baya yana mai girman kai daga jinsu kamar bai ji su ba kamar a cikin kunnuwansa akwai kurumta ta jin murya ya kai wannan manzo kai masa bushara da azaba mai raɗaɗi da take jiransa ان الذين amanu وعملوا الصالحات lahum jannatun Na'im. lalle waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki gari, aljannatai na ni'ima sun tabbata a gare su za su yi tashan daɗi da abin da Allah ya tanadar masu a cikin ta khalidina fiha وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم za su yi ta rayuwa a ciki Allah ya yi musu alkawarin dawama domin Allah shi ne mai ƙarfin da babu wanda ya isa rinjaye shi kuma shi ne mai tarin hikima a cikin halittarsa gudanarwarsa da shari'arsa خلق السماوات بغير عمد raunaha. والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابه وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم Allah ya halarci san mai ɗaukaka ba tare da ginshiki ba, ya kafa duwatsu tabbatattu a bayan ƙasa don kada ta motsa da ku ya yaɗa dabbobi kala-kala a bayan ƙasa. Mun saukar da ruwan sama daga sama, muka fitar da kowane irin kala mai kyan gani daga tsirrai waɗanda mutane da dabbobi suke amfani da su. هذا خلق fa'aruni فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين duk abubuwan da aka ambata halittar Allah ne ya ku mushrikai menene allolinku suka halitta tabbas azzalumai suna cikin bata daga gaskiya bayyana ne ta yadda suke shirka da ubangijinsu da abubuwan da ba sa iya halittar komai su ake halitta ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان الله غني حميد حقيقه mun ba lukuman fahimtar addini da dacewa ga daidai cikin al'amurra muka ce masa ya kai lukuman ka gode wa ubangijinka saboda ni'imar da ya yi maka da dacewa da yi masa da'a duk wanda ya gode wa ubangijinsa to amfanin godiyar kansa zai dawo domin Allah mawadaci ne ga godiyarsa kuma duk wanda ya butulce wa imar Allah ya kafirce masa to illar kafircinsa a kansa za ta koma ba zai cuci Allah da komai ba domin shi mawadaci ne ga barin bayansa gaba ɗaya kuma abin godiya ne a kowane hali واذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم ka كأنبتا ya kai wannan manzo lokacin da Luqman ya ce wa ɗansa yana mai kwadaitar da shi akan alheri yana mai tsoratar da shi daga sharri ya ce masa ya kai ɗana kada ka bauta ma wani tare da Allah lalle bauta mu wani tare da Allah zalunci ne mai girma kuma mutum ya yi wa kansa don ya aikata laifi mafi girma da yake dawwamar da mutum a cikin wuta. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير mun yi wa mutum wasiya da biyayya ga iyayensa da yi musu a cikin abin da bai saba wa Allah ba mahaifiyarsa ta ɗauke shi a cikinta wahala a kan wahala a daina shayar da shi bayan shekara biyu muka ce masa ka gode wa Allah ni'imar da ya maka sannan ka gode wa iyayenka saboda wahalar da suka sha ta renonka da kulawa da kai gare ni kaɗai za a koma in saka ma kowa da abin da ya cancanci shi. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليّ ثم الي مرجعكم فانبئكم بما كنتم تعملون idan iyaye suka yi ƙoƙarin su sa ka yi shirka da Allah da ƙarfi to kada ka yi ɗa'a akan haka domin babu biyayya ga wani abin halitta a cikin saɓawa mahalicci kuma ka zauna lafiya da su a wannan duniya ta hanyar kyautata masu da sada zumunci kuma ka bi hanyar wanda ya koma zuwa gare ni da hanyar ta Allah da yi masa biyayya sannan gare ni kaɗai makomar ku take ranar alkiyama sai in ba ku labarin abubuwan da kuka kasance kuna aikatawa a duniya in saka muku a kansu. Ya bunayya innaha in تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا كيدانا ممونا أيكي كوكيكاوا كومي كان كانترسو كودا أتكين دوز إسكي كو أوانولي أسامكو كسا inda babu mai ganin su to Allah zai zo da su a ranar alkiyama sai ya saka wa bawa a kansu hakika Allah mai tausasawa ne ƙananan abubuwa ba sa ɓuya a gare shi masani ne dangane da inda suke يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ya kai ɗana ka tsayar da sallah a cikin siffa mafi cika ka yi umarni da kyakkyawa ka yi hani ga mummuna kuma ka yi haƙuri da abin da zai same ka akan haka wannan abin da aka umarce ka da shi yana daga cikin abin da Allah ya ɗora maka ka aikata baka da wani zaɓi akan haka ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور kada ka kawar da fuskar ka ga mutane saboda girman kai kada ka yi tafiya a bayan ƙasa kana mai fariya da ji da kai hakika Allah baya son duk wani mai takama a tafiyarsa mai alfahari da ni'imar da Allah ya bashi yana yi wa mutane girman kai da ita kuma baya goda Allah a kanta واقصد في مشيك واغضض من صوتك ان انكر الاصوات لصوت الحمير ka zama tsaka tsaki cikin tafiyarka tsakanin sauri da tafiya a hankali kana mai bayyana natsuwa kuma ka sassauta muryarka kada ka ɗaga ta ɗagawar da za ta cutar lalle mafi munin murya ita ce muryar jakai saboda yadda suke ɗaga muryoyinsu الم تروا ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ya كومتاني mutane shin ba ga yadda Allah ya sauwaƙe muku amfanuwa da abin da yake cikin sammai ba daga rana da wata da taurari kuma ya sauwaƙe muku abin da yake cikin ƙasai kamar dabbobi da bishiyoyi da tsirrai kuma Allah ya cika muku ni'imominsa bayyanannu waɗanda ake gani kamar kyan sura da kyakkyawar kama na ni'imomi bayyanannu kamar hankali da ilimi, amma duk da waɗannan ni'imomi daga cikin mutane akwai wanda yake jayayya da kaɗaitar Allah ba tare da wani ilimi ba wanda ya dogara akan wahayi daga Allah ko wani hankali mai haske ko wani littafi bayyananne da Allah ya saukar. واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير idan aka ce ma waɗannan masu jayayya da kaɗaitar Allah ku bi abin da Allah ya saukaro manzansa na wahayi sai su ce ba za mu bi ba muna bin abin da muka samu magabatanmu a kai ne na bautawa allolinmu shin sun yarda su yi wa magabatansu biyayya ko da kuwa shaidan ne yake su zuwa ga azabar sa'ira ranar alkiyama ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقى والى الله عاقبه الامور duk wanda ya fuskanci Allah yana mai tsarkake bauta a gare shi mai kyautata aikinsa to haƙiƙa ya yi riko da mafi tabbacin abin da wanda yake son tsira yake yin riko da shi ba a tsoron yankewarsa lalle ga Allah kaɗai makomar al'amura take kuma zai saka ma kowa da abin da ya cancance shi ومن كفر فلا يحزنك كفره الينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ان الله عليم بذات الصدور duk wanda ya kafirce wa Allah to kada kafircinsa ya bakanta maka rai ya kai wannan mazo gare mu makomarsu kaɗai take ranar alkiyama sai mu ba su labarin munanan abubuwan da suka aikata a duniya mu saka musu a kansu hakika Allah masanin abin da yake cikin ƙiraza ne, babu abin da yake ɓuya a gare shi daga cikinsu. su قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ za mu jiyar da su daɗi ɗan ƙanƙane a wannan duniya ta hanyar abubuwan more rayuwa sannan ranar alkiyama mu komar da su ga azaba mai tsanani ita ce azabar wuta ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون يا كي wannan manzo idan ka tambayi waɗannan mushrikai cewa wane ne ya halicci sammai kuma ya halicci ƙasai tabbas za su ce maka Allah ne ya halicce su to ka ce da su, Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya bayyana hujja a kanku, sai dai da yawa daga cikinsu ba su san wanda ya cancanci godiya ba saboda jahilcinsu. Lillahi ma fi samawati wal inna Allah huwal ghaniyyul hamid. duk abin da yake cikin samai da ƙasai na Allah ne, shi ya halice su, ya mallake su, yake gudanar da su, haƙiƙa. Allah ne mawadaci daga dukkan abubuwan da ya halitta kuma abin godewa a duniya da lahira. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم da a ce duk abin da yake bayan ƙasa na bishiyoyi za a feke su su zama alƙalami kuma a sanya teku ya zama tawwada gare su ko da an ƙara su sun zama guda bakwai to da kalmomin Allah ba za su ƙare ba don ba su da iyaka hakika Allah mabawayi ne babu wanda yake iya galaba a kansa kuma mai hikima ne a cikin halittarsa da tsarinsa ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده إن الله سميع بصير halittarku ya ku mutane da tashin kuranar ranar alkiyama don yi muku hisabi da sakamako ba komai ba ce face kamar halittar rai guda ɗaya da tashin ta ne bayan mutuwa wajen sauƙi hakika Allah jin wani sauti baya hana shi jin wani sautin kuma mai gani ne wani ganin baya shagaltar da shi daga ganin wani abu to haka nan ma halittar wata rai da tashinta bayan mutuwa baya shagaltarwa daga halittar wata ran da tashinta. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى وان الله بما تعملون خبير ashe baka ga yadda Allah yake rage dare ba don ya ƙara yini kuma ya rage yini don ya ƙara dare kuma ya ƙaddara matafiyar rana da wata kowannensu yana tafiya a cikin matafiyarsa zuwa wani lokaci ƙayyadadde, hakika Allah dangane da abin da kuke aikatawa masani ne mai ba da labari, babu abin da yake ɓuya gare shi na daga ayyukanku kuma zai saka muku a kansu. ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلي الكبير wannan gudanarwa da tsarawa suna tabbatar da cewa Allah shi kaɗai ne gaskiya shi gaskiya ne a zatinsa da siffofinsa da ayyukansa kuma abubuwan da mashirkai suke bautawa koma bayan Allah duk ɓata ne mara tushe kuma haƙiƙa Allah shine maɗaukaki da zatinsa da rinjayensa da tsarinsa akan dukkan halittarsa wanda babu maɗaukaki sama da shi wanda shi ya fi komai girma. Alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi liyuriyakum min ayatihi ان في ذلك لايات لكل صبار شكور ashe baka ga yadda jiragen ruwa suke tafiya a kan teku ba cikin tausasawar Allah da horewarsa don ya nuna maku ya ku mutane kaɗan daga ayoyinsa da suke nuna ikonsa da tausasawarsa hakika a cikin wannan akwai dalilai akan ikon Allah wato abin lura ga duk wani mai yawan haƙuri akan abin da yake samunsa na cuta, mai yawan gode wa Allah akan abin da yake samunsa na ni'ima. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد باياتنا الا كل ختار كفور idan kun farce ku ta kewaye su ta kowane ɓangare kai ka ce duwatsu ne ko wani girgije mai girma sai su kira Allah shi kaɗai suna masu tsarkake shi da addu'a da bauta yayin da Allah ya amsa addu'arsu ya tseratar da su zuwa tudu ya kubutar da su daga nutsewa sai ka ga a jikinsu akwai wanda yake tsaka-tsaki bai yi abin da aka wajabta masa ba na godiya kamar yadda ya kamata a cikinsu kuma akwai wanda yake karyata ni'imar Allah babu wanda yake jayayya da ayoyinmu sai wanda yake mayaudari kamar wannan da ya wa Allah alkawarin cewa idan ya tseratar da shi zai kasance cikin masu gode wa Allah sannan mai yawan buturcewa ni'imomin Ubangijinsa waɗanda ya yi masa ni'ima da su. يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا ku mutane ku ji tsoron ubangijinku ta hanyar aikata umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana ku ji tsoron azabar ranar da mahaifi ba zai amfana wa abin da ya haifa da komai ba haka shi ma ɗan ba zai amfana wa mahaifinsa da komai ba lalle alkawarin Allah na sa kayya ranar alkiyama tabbatacce ne kuma mai faruwa ne ba makawa don haka kada rayuwar duniya ta yaudare ku da abubuwan da kuke cikinta na sha'awace-sha'awace da shagaltarwa, kuma kada shaiɗan ya yaudare ku da haƙurin Allah da jinkirta azaba a kanku. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير حقيقه a wurin Allah ne kaɗai sanin ranar alkiyama za ta tsaya yake kuma shi ne yake saukar da ruwan sama lokacin da ya ga dama kuma shi ne kaɗai ya san abin da yake cikin mahaifa namiji ne ko mace ne ɗan wuta ne ko ɗan aljanna ne kuma babu wata rai da ta san mai zai same ta gobe na alheri ko sharri babu wata rai da ta san a inda za ta mutu Allah shi kaɗai ne ya san duk abin da ya gabata hakika Allah masani ne kuma mai ba da labari babu abin da yake ɓuya a gare shi daga cikinsu.